ya ce ya sa'ad bin mu'az ya kalli sa'ad ya ce aljannatu wa rabbil ka'aba ga aljanna can na rantse da ubangijin ka'aba ga aljanna yana fa nuna cikin mushrikai cikin kafirai da suka kakkashe masa yan uwa yana cewa wallahi ga aljanna can na rantse da ubangijin ka'aba wallahi ga aljanna can na rantse da ubangijin ka'aba mutuwa fa gaban mutuwa zai tafi ba yana ganin takuba da kyalkyalin su ya surmuka ya tafi ana ibn nabar to sa'ad bin wa'az ya ga wannan mutum ba zai kira ba a dan kira shi a ce ya dan tsaya a dana sai al'amura kafin ya afka ina yace ya gano aljanna akwai wanda zai hana shi shiganta shi da ya hango aljanna ga can shi fa ba ba mushrikan yake gani ba ba wai kuban fa yake gani ba shi aljannar yake gani saboda shauƙin kawai yana neman ya samu shahada yace inni ajidu rihaha min duni uhud ina jiwo kanshin aljanna a gefen uhud a kusa da uhud a bayan uhud na jiwo kanshinta bayan ya ganta ɗin fa kuma ya ce yana majin ga ƙanshin aljanna sadu ya ce gaskiya fa Mustapha a ya rasulullahi ma sana abinda wannan bawan Allah ya anas ibn nazar ne ba zan iya yi ba ya fi karfi na wa rabbul ka'b qala anas anas mai riwaya yake cewa shi ma yana cikin waɗanda suka je yakin aka ga wannan bawan Allah Anas bin Nadhr mai riwayar hadisin Anas wanda yayi jarantar kuma Anas ibn Nadhr yace wallahi sai gashi mun same shi fa wajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf sara sara da takobi wajen guri 80 da wani abu a jikin mutum daya wato sara suka masa na rashin kirki ba kisa suka masa na rashin mutunci kafiran da suka ji yana wannan magana suka ce to yau za su yi maganin maganin nasa shine bari su kashe shi su nama masa aljanna da ya tafi nema wuri wuri ana irga sai da aka irga wuri 80 da wani abu aw ta'natan bi rumhin ko suka da kibiya wani kafirin wani mushrikin in yazo kibiya yake dauka sai i caka masa kuma a ko ina inda duk suka samu dama su soka za su auram ya tambi sahmin ko kuma harbi da kwari da baka akwai inda aka harbe shi kibiyoyi da aka harba masa kafin ya ƙariso wajensu da kuma waɗanda suka sare shi bayan sun yi jiki da jiki da kuma waɗanda suka ɗauki ma kibiyar suka yi ta caccaka masa sai da aka samu wuri tamanin da wani abu wajen nan hukar kucira ba musu bihi ko masala bihi mushrikun muka same shi an kashe shi wa masala bihi mushrikuna mushrikai sun yi gunduwa gunduwa da shi bayan wannan malam ka san yadda mata suke yanka kifi to haka aka yi wannan bawan Allah aka daddatsa shi yatsunsa daban ga na ilaha illallah na ilaha illallah sai ga shi kut kawai a faffashe a gudun tsure ya zama kamar tarin tsumma a cikin jini ba wanda ya gane shi sai ‘yar uwarsa ba wanda ya gane shi ne fuskar ma sun lalata ta fuskar sun lalata ta sun sassare ta ta faffashe sun dadda tsakan. ita ma ‘yar uwar ta ba ta iya gane shi ba da ‘yan yatsunsa ta gane ya tsasa, Da ‘yan yatsunsa ta gane ta ce wannan ɗan uwana ne. Anas san Malik ya ce muna ganin ko muna zaton wannan ayar da Allah ya saukar a cikin surut na azabi aya ta a kan wannan ba Allah ta sauka minal mu'minina rijalan sadaqu ma ahadullahu alaihi daga cikin muminai akwai mazaje wanda suka gaskata abin da suka yi wa Allah alƙawari ya yi wa Allah alƙawari ya ce layuriyan Allah ma asna'u sai Allah ya gane zan yi sai na nuna wa Ubangiji ina jin zafi ban samu halartar yakin Uhud ba ai badar ba to ya cika alƙawari kuma ya je ya yi muttafaqun alayhi bukhari ne da muslim suka rawaito wannan hadisi abinda hadisin yana nuna mana akwai wasu sahabbai da ba samu zuwa yakin badar ba me dalili saboda ba a fita yakin badar da niyyar yaki ba duk badar nan da suke jin labari an yi yakin badar ba fa da niyyar yakin badar da aka fita an fita ne a je a taro karabka na matafiya na ƙurin shawa saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi wasu ne yace ku zo mu ci dan haka wasu daga cikin sahabbai ba sa nan ba gayya aka yi wa abadan kawai an tafi ne fa kawai sai yaki yaki ya rinca shine aka yi abin da aka yi abadan wannan yana nuna mana muhimmancin mutum ya ba da ransa ga Allah wajen neman yadda Allah kuma ya gaya wa Allah ya ubangiji in ka bani dama in Allah ya tsaya da ya Allah zan yi abin da zan faranta ya Allah zan yi abin da zan kyautata ba kance ne yayi cewa in dai Allah ya bashi dama sai yayi abin da zai kuma yana nuna mana duk mumini na cika alƙawari duk mai imani in dai alƙawari yace zai yi wani abu to ya kamata yi wannan abin da yace zai yi kaga wannan ba Allah kai Anas ibn Nadr yana da cikakken imani kuma yana da yakini dan in ba mai imani ba waye zai iya wannan ai kaga Sa'd bin Abi Waqqas yace wallahi Sa'd bin Mu'adh kai yace wallahi ba zan iya wannan abin da yi gaskiya da haka Allah ya karbi jihadinsa ya karba alƙawarinsa kuma ya bashi gidan aljanna kuma wannan yana nuna mana cewa bawa yakan iya damuwa an yi wani abun alheri bai samu ya yi ba abun ya ishe shi ya ce nan gaba Allah yana ba shi sai yi wani abu da zai samu matsayi a wajen Allah su sahabbai malam duniya fa ba a gaban su ke ba ni ne da kai Allah ya jarrabe ni da ni da kai akan duniya muna son ta muna son dawwama a cikin ta kuma ba za mu dawoma ba muna tarawa mu har hada a cikinta kuma abinda muke tarawa ya ki haduwa ya ki samuwa amma su ɗanɗanon lahira ga manzon Allah ya ba su shine ya fi musu komai ana bi mas'ud عقبة al ansari al badri قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بساء فقالوا إن الله لغني عن ساء هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم الآية متفق عليه أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري صحابي البدري yace lokacin da ayar da ta sauka ta sadaka ta zakka wallahi da ko muke zuwa mu shine nuhamilu ku kula da wannan hadisin Allah ya ce a ba da zakka sahabbai ba su da kuɗin da za su ba da zakka suka ce zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا suka ce ba so su mutu ba su aikata wani rukuni daga cikin rukunin musulunci ba wallahi malam ta kama mutum zai shiga kasuwa yana dako shine nuhamilu muna yin dako shi wannan abi mas'ud uku ba ibn amr al-ansari al-badri ya ce muna yin dako a gadan bayan mu don mu tara kuɗi kuɗin ya kai nisabi yau mu cire haƙƙin Allah ka rike wannan gaba ka duba bambancin imanin waɗannan mutanen da mu kuma namu imani a yayin da mu Allah ya hore mana kuɗin ba mu san iya adabi da yawan kuɗin da muke da shi ba amma wallahi a cikinmu akwai wanda ba sa cire zakka ya mallaki gidaje ya mallaki motoci ya mallaki gonaki da kadarori da shaguna da dukkan wani abu na arziki ya mallaka amma fa bai mallaki zuciyarsa idan shekara ta yi ya cire hakkin Allah ya baya ba don haka Allah ya jarrabi da yawa daga cikinmu da asara a cikin dukiyoyinsu da rashin albarka a dukiyar a zahiri gashi ana ganin mai kuɗi ne amma wallahi kafi shi jin daɗi wallahi dan uwana wallahi ina maka rantsuwa da yawa akwai millionaires billionaires da kafi su kwanciyar hankali kafi su jin daɗi kai da baka da dubu ɗari a kawun ɗinka ba dai sa'ada ba ba dai kwanciyar hankali da nutsuwa kai bacci kilin bacci sound bacci ba ka da damuwa ba ciwo ba cuta ba mai bin ka tsaro ba ka tsoron komai ba fargaba ba hawan jini ba faduwar zuciya duwar gaba wallahi ka fi wancan wanda Allah ya tattara masa abin duniya me yasa Allah ya cire mai jin daɗi na dukiyar saboda baya ba da hakkin Allah ina tabbatar muku inda attajiran mu masu riƙe kuɗi suna in ba da zakka suna ba da zakka da ba a yi rayuwa cikin talaucin ba, kuke gani ana rayuwa ba da zakka kadai in aka yi wakafin zakka kawai a ce masu kuɗi za su rinka cire zakka a ce a yi ta abubuwa na taimakon al'umma da musulunci da da yawa an yi poverty elevation da yawa da abin da ya shafi harkar zakka an kawar da talauci a cikin mutane totally za a kore shi sai kaɗan amma ba sa bayarwa kuma ba sa so a faɗa kuɗi kam za ka yi ta neman Allah ya buɗe maka hanyar samun su amma shekara ta yi ka zo ka ce bari ka cire hakkin Allah ta yi gagara sai Allah ya jarabe ka yaro ɗaya ya je ya seto ka sai saci naira miliyan saba'in a cikin kuɗinka kuma Allah ya jarabe ka yana cikin wanda ka fi kowa so ka fi son a cikin yayarka wataƙila wannan kuɗin zakka ne na shekara kaza ko Allah ya jarabe ka da mace ɗaya duk abin da ta ce sai an yi mata kuma wallahi sai an mata ko Allah ya jarabe ka da yawo a duniya baka cire zakka ba amma Allah ya jarabe ka da yawo da biyan kudin hotel hotel wallahi wani wani an buga tafiye-tafiyen da yake a shekara yana kashe sama da naira miliyan ɗari a kan tafiya kawai tsakanin kuɗin jirgi da kuɗin hotel wannan kaɗan ne na gaya muku wallahi malam akwai waɗanda a tsakanin aikin hajji kudin ko umra wallahi suna iya kashe wannan kudin naira miliyan ɗari to gwanda ma wannan hajji ya je ko umra Allah ya sa dan Allah ya yi to bacci tafiye tafiye na banza kasashen turai ɗin da kake gani duk wanda ya shige su rayuwa ne akan kuɗi kake tafiya kawai takawanka kuɗi zamanka kuɗi tashinka kuɗi numfashinka kuɗi komai kuɗi ne daloli ne da yuro-yuro, kuma za ka rinka Nera kama ba ta da wata darajar da za a saurare ta koraye ne za ka yi ta murje a ko ba ku san koraye ba eh jam'in kore koriya kun san koriya ai ko to ku je ku tambayi yan wafa za su gaya muku mai koriya in ba ka yi sharar masallaci wai a jarumai ka da sharar bola gidanka in baka zo kai sharar masallaci ba sai a jarrabe ka da sharar bakin kasuwa amma ka iya share masallaci haka lamar ne wallahi yace da ko suke yi dan su je su bayar da wannan zakka ko su ba da sadaka sai ga wani mutum ya zo ya bayar da yawa ya debo ya bayar da yawa kawai sai munafukai sai suka ce mura'in ɗan riya ne su kuma Allah ya jarabi mutane da munafukai a wancan lokacin abin da kai na nagarta sai munafiki ce a ah, kai da Allah ba dan Allah yi ba tun a wancan lokacin ba sai malamai suka ce har zuwa yau din nan da kake gani malam har zuwa yau da kake gani shi munafiki duk inda aka yi aikin alheri ko ya yake in ka yi mai yawa zai ce riya ne ba dan Allah aka yi ba idan kai kuma kaɗan sai ce in ban da ma renin hankali ba me Allah zai yi da wannan ɗan abin da ka bayar in ka bayar da yawa ya ce kayi riya in ka bayar kaɗan ya ce kayi wa Allah ruwa sai ga wani ya zo tunda wancan an ce yayi da ya yi da yawa waja a rajul akhar fata tasaddaqa bi sa'a wani ya zo ya ba da sadakar sa'i daya sa'i na abinci kwano ɗaya ke suka ce tab inna allaha la ghaniyyu an sa'iha ai Allah ko ya wadata ina ruwan Allah da kwano ɗaya ka ba da sadakar kwano ɗaya ina ruwan Allah ko ba na suke a fili kowa ya shi ba kuma munafiki shi ba zai bayar ba shi bai cire nasa ba bai bayar da yawa bai bayar kaɗan ba kuma bai zai bar ku huta ba in ka bayar da yawa bai zai bar ka huta ba in ka bayar da kaɗan ma bai zai bar ka huta ba shine Allah ya saukar da wannan aya ta tauba aya ta da 79 allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم Allah ce su ne waɗanda suke wato lamzu suke suka masu tatsawu'i suna bayar da sadaka cikin muminai suna taimakawa mutane wanda kuma da wanda kuma suke bayarwa illa juhudahum iya kokarin su dan kadan din da suke da shi a ciki suka tsakura suka bayar sai kaga suna zargin su ne wato munafikai fa yaskaruna minhum suna musu izgilanci su ma sai Allah ya musu sakayya akan wannan mummunan izgilanci sai Allah ya musu azaba rana ta shi alƙiyama kamar yanzu kai ne ka ɗauki ɗan kuɗi ka bayar naira hamsin a ɗan asusun masallaci ko naira ɗari a asusun masallaci sai wani ya fashe da dariya sai ka dubo fifty naira ya bayar to kai da kake dariya kai nawa ka to ba a so idan mutum ya bada sadaka ko ya ake ka sa mai ido akan abin da ya bayar wataƙila da wannan sadakar tasa yar kaɗan nan ita ce za ta zama mai dabba da zai hauta ta shigar da shi a gidan aljanna Allah ya ce duk wanda yake bada sadaka fi zilli sadaqatihi a ranar tashi alkiyama yana karkashin sadakarsa ita ce za ta yi masa inuwa ranar da rana take damun mutane take fasa kobalarsa in naira biyar ka ɗauka ka bayar ka jira ta wallahi sai ka ganta a wajen Allah yau mai kiyama shi Allah ko ba aikin banza a wajensa duk wanda ya taimaki wani babanka ne kanin mahaifiyarka ne ka ce mamanka ne ko kai ɗalibi ne kar ka yarda ka rayu ka ce wai ainihin ɗalibi ne ni ba zan yi sadaka ba a'a ko almajiri ne ba shi goma ko ashirin ko hamsin ko ɗari turawa wani cikin ɗan abin da ka samu a cikin ɗan abin da kake samu turawa wani dubu biyu ko kati ne ɗauki ka ba wani mahaifinka eh mai abin isani ko abin dubu biyar ne tura mai ka kace babu ga wannan wallahi sai Allah ya maka albarka a rayuwar da haka wannan yana nuna mana wato muhimmancin ainihin yin sadaka a cikin wannan hadisin Kuzmin min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli wa salli alaihim a ce wannan ayar da ke magana akan zakka kenan da ba da zakka da bayan da sadaka duka Allah yana so zakka ita ce ta dole ita ma sunanta sadaka sadaka ta ta ta ta ita ma sunanta sadaka duk ana so ai ka bayar da zakka sannan kuma ka ba da sadaka din wacce take ba ta dole ba ita ce ta ganin dama kuma shi Allah ka ga lamarin ubangiji yadda yake shi ne a duk wanda ya samu ya bawa wani to ya shirya cewa Allah ya daɗa ƙara masa wani bawan Allah ya same ni ce wallahi ba na abun mamaki tunda wata ran aka yi karatu akan muhimmancin sadaka ya ce wallahi malam duk da na ce dubu goma na bawa wani in Allah ya sa da a cikin watan nan kafin watan ya tsari da ikon Allah sai Allah ya bani dubu ɗari ko ɗari da hamsin ko wani ya zo mun isani ko kuma in yi wata harka a samu ya ce ni abin mamaki ya ce ba ya ce na yi ta gwadawa wata ran nayi in ga ko Allah bai zai biya ni ba yace wallahi malam sai in ga Allah ya biya yace wani abu kuma wallahi ina wani ma bai san nayi ba malam yace wannan bushira ne bishara ce Allah ya tabaraka ta'ala yake maka amma Allah ya jarabe ka da rowa to akwai bala'i akwai masifa mai rowa fa duk abin da ya samu zai taimaki wani ba to kai kuma Allah yana baka to kai me za ba za ka ba wani ba mota da Allah ya yanzu mutum ne mata salon in aka taka mai in ya kone ba sai fito ta waje ba ita ma motar ta sha iska amma kai ta tara abu kana kullatar kanka kana damun kanka da haka wannan hadisin yana nuna mana muhimmanci wannan sannan kuma mutum gaskiya ya bi ubangijinsa tabaraka ta'ala duk abin da Allah ya ce a yi to kai kokari ka sa dan baba yanzu masu kuɗin mu waɗanda Allah ya hore musu sun taɓa jin wannan hadisin kuwa yanzu ma na kasa abin da wasu masu kokari ma suke akan zakka wani idan ya zo ya lissafa zakarsa yan kasuwa suke gaya mana su suke faɗan sirrin kansu da kansu in ya lissafa zakarsa idan miliyan biyu ne ko miliyan uku ko hudu ko biyar ka san me yake sai ya tattare kuɗin ba zai ba wa kowa ba sai ya ajiye su a durowarsa ko a akawuntinsa. duk lokacin da wani ya zo neman taimako to sai ya ɗauka sai ya dauka sai bashi duk lokacin da a masallaci aka ce a taimaka to a ciwon nan kudin sai zari wani abu sai ya wata ran kuma in wani ya zo ya zazzage ka kuma ya baka to ka lura da wani abu guda na farko dai ba zakka ya bayar ba don ya raba ta a bisa tsarin yadda yake so kuma wataƙila wani wanda ya zo neman wannan abin bai cancanta a bashi zakka ba sannan kuma akwai talakawa da suka cancanta su ci zakkan nan suna kewaye da shi bai ba su ba sannan ka lura shi fa a rayuwarsa gaba ɗaya shi ba ya sadaka ke wannan zakar ta dole ita ce yake cirewa kaga in ka lura wannan miliyan uku da zai bayar a shekara kenan kaga shi bai cire wani kuɗi na hasana na uwar kuɗinsa ba yayi wallahi malam da shi yake kai ubansa a hajji da shi yake kai uwarsa maka da shi zai kai matansa da shi zai biya kuɗin makarantar 'ya'yansa ka lura da kyau fa idan an nemi taimako a masallacin unguwarsu da shi zai ɗauka ya su kuna ta masa addu'a ashe shi ba wai kuɗin aljihun ko kuɗin jarar da ya ɗauka ya ba ko riba ba a kuɗi ne na hakkin Allah da Allah ya raba wanda ya raba tuntuni innama masadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wal mu'allafati qulubuhum wa tuqati ya dauke kawai ke sarrafa da ya ga dama wani dan waya ce mai ce wallahi malam wani lokacin shekarar sai ta dawo ba a kashe rabin zakar ba sannan daga cikin yan kasuwa malam saboda zalunci akwai wanda ba zai sallami yaronsa da kudin da kuɗinsa ba sai ita na da zakka kaga ita zakka ko kana da yaro ko ba yaro zaka biya ta kuma zakkawa cewa akai ka ba yaron ka. ba yaron kasuwarka ai yana da wata wahala da ya maka da shi aka nemo dukiyar da zaka biya shi da da ainihin wato kuɗi da ka samu na riba to amma sai i ware zakkar da ya kamata ya ba makoci ko ya ba wani sai ya ɗauka sai i ba yaron sa zakka to idan yaron ne ya karɓi zakka to ina kuɗin ka aikin sa kuma yaron sai ta murna shi ai alhaji ma zakka yake ba shi a ah, yau daman zakka ai ka cancanta ya baka da kai talaka ne to amma ina kuɗin wahalaka? to in ka lura kenan wahalar da aka yi an masa a banza kun fahimci wannan an masa a banza kawai da Allah ya ce a cire zakatu an cire amma bari bari a yi wa Allah wayo wajen bayar da wannan zakka da yawa daga cikin mutane akan haka suke wani kuma aka ce mai wayo wai zuwa ya sai motocin haya sai sai motoci da yawa da yawa da yawa motoci sai zuba su a tasha kudin zakka fa ana ta murna alhaji ya bude kamfanin motoci ashe da kudin zakka ne kudin talakawa abin da sai ya ce wa direban idan ana karban dubu biyar a zuwa kaduna kai ka rinka karban dubu hudu da ɗari takwas kana rage ɗari biyu ɗari biyun ita ce zakkar mu ko ya sai mashin a daidai sau ya ce wa ɗan sahun ya rinka wannan ina mamaki wato wani irin kwakwale mutanen mu suke da shi ma suke irin wannan tunanin wai a Allah za su yi wa wayo a Allah wa Allah sai za su yi ta tara kuɗin suna cikin manya-manyan gidaje amma ba su kwanci hankali hawan jini ya dame shi kullum yana yawo gurin likita kullum a tsorace yake kullum ana auna jininsa kullum ana auna sugansa kullum yana firgice kullum yana cikin bakin ciki ga dukiya kuma ya kasa cin dukiya in ya hau mota mai tsada yana cikin AC amma kuma gumi yana damunsa kai kana ganin sa kana sha'awar mota amma shi kuma ji yake kama akan kaya yake bai da nutsuwa saboda Allah ya cire wa rayuwa albarka in ya gina gida sai ga bai da kyau da ya ga gidan wani sai bakin ciki ya shi sai ga cewa gidansa bai kai ba in ya saka riga gashi yadi ne mai tsada amma baya jin daɗin da talaka in ya sa yadi kofulin ya sa ladi yadi toyobo yake ne na rantse da Allah wannan attajirin duk da zai sa billahi alazim ba zai ji dadin ta ba mala akwai wanda Allah ya masa ni'ima fiye da yanda kake tsammani a ido mutane suna gani amma wallahi azabtuwa yake kaɗan kenan daga cikin sabawa Allah da yin abin da aka ga dama akan dokar Allah an sa'id ibnu ibnu abdul aziz an rabi'at bin yazid an abi idris al-khawlani an abi dharr shine jindub bin junadata an annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yura yarwi an Allah tabaraka wa ta'ala Abu Zar al-Ghifari sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana da tsanani sosai a cikin rayuwarsa ya tsananta har ya saba sauran sahabbai amma dai imaninsa ne shi shiga haka malamai suka ce Abu Zar al-Ghifari dama annabi ya yi masa addu'a ya ce Allah ya ji kan Abu Zar al-Ghifari ya yi shi wahdahu wa ya mutu wahda zai rayu shi kaɗai kuma ya mutu shi kadai an yi rayuwa lokacin da Abu Dharr fari. da Allah ya saukar da allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun wannan aya da Allah ya magana akan masu tara kuɗi ba sa ciyarwa masu tara zinari masu tara arziki wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyarwa saboda Allah ba sa ba da sadaka ba sa ba da zakka fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi ranar da za a yi mutu musu azaba a yi musu lalat da wannan dukiya ta su a kone wuta ta kone fuskar su a cikin jahannama fa tukwa bi haji waje wa ba, da gefen su wa zuhuruhum da ainihin gadon bayan su kudin ne za a sa ta musu azaba hada ma kanasu li anfusikum Allah zai ce ga abin kuka taskace na dukiya ga dalolin da kuka ajiye ga sterling pound da kuka ajiye ga riyalai da kuka ajiye ga dirham dirham da kasashe ga ga ga ga junai junai ga kudade masu tsada da kuka boye ga nerori da kuka ajiye li anfusikum wa kawukum kun tara ba ku ba da hakkin Allah ba wa zuku ku dandane ma kuntum taknizun abinda ku sanje kuna taskacewa na dukiya ba ku ba wa Allah ba ma'ana ayat tana nufin kuɗin da ka tara kamfanonin da ka yi motocin da kake da shi shagunan da kake da shi abin da ka tara wannan ɗin da shi Allah zai dunkule a yi ta gana maka azaba da shi tun daga kabari kafin a tashi kiyama sannan an tashi kiyama ka shiga wuta to da wannan dukiyar Allah zai ta maka azaba a gadon bayanka da ita Allah zai dunkule ta ta zama wuta a gefen ka da ita Allah zai dunkule ta ta kone maka fuskar ka kana gani kuma a ce ɗanɗana kudar ka ɗanɗana azabar abin da ka tana da ka ajiye ka ka bayar da wanda yake da hali ya tara dukiya da jin wannan ayar da yayi wa kansa kiyamun laili abu zan da fari yana jin wannan ayar ya ce tab ai ni kan ba ni ba aje ko ko ba ce shi bai yadda ma wani ma ya fada da naira ɗaya ba duk kuɗin da ya samu a ranar yake kashewa ya biya bukatar iyalinsa ya sayi abincinsa sauran ya bada sadaka aka ce me yasa ce, Allah yace na yaknizuna dhahaba wal fiddata Allah ya ce masu koyi zinari da azurfa suna ajiyewa dan me zan ajiye in kwana baya kwana da naira ɗaya zaman garin ya gagare shi dan ya ga an saba masa ba a fahimci yadda yake kai bai koma daji yana rayuwa daga shi sai dabbobinsa in ya tashi bukata sai ya dauki dabba sai ya zo ya sayar. ya ce abincin da zai ci da bukatar su sauran kuɗi ya kyautar sai ya tafi ta zama a daji ya ta ibada haka ya faɗi ya mutu shi shi kaɗai ka duba imani ka duba kuma yadda wasu Allah ke tara musu arziki ya tara musu dukiya ya tara musu kuɗi amma babu taimako wani fa zai iya ba gwamnati ma taimako kuɗin da yake da shi wallahi akwai wanda wallahi ya fi jihar sa kuɗi jihar ta gaba ɗaya jet ɗinsa wallahi ba ta kai shi kuɗi ba amma za ka sha nema ka bi wani masallaci ya gina ba ka gan ba Allah ya cire musu albarka ba ta iya yi yanzu bari gaya muku wani abu guda duk Kano ba muna da masu kuɗi a Kano ba a Kano kan ba muna da waɗanda suka fi kowa kuɗi a Najeriya ba ko a Afirka ma ba amma yanzu ka bincika wani gidan marayu ake da shi standard gidan maraya standard gidan marayu da ake da shi mai kyau wanda yau za ka ɗauko maraya ka ajiye shi idan su ya mutu duk garin na gaba ɗaya ina ne a wacce unguwa ne a wani masallaci ne ku gaya mini duk Kano ba Kano ka an ce kone mai ka zo an fi ba a faɗi wani ginannen gida na marayu wani wani wani wani estate da wani attajiri ya gina ya zuba kuɗi ko da ma na zakka ne ko yayi investment ya ce ga wannan ya ɗauki ma'aikata cewa duk yaron da maraya ne ubansa ya mutu a bincika a yi mai interview a kawo shi ni na ɗauki nauyin firamarinsa da sakandarensa da abincinsa da cansa ina ne ina jira babu amma muna da waɗanda suke kowa kuɗi da wanda suke yan tsakiya da wanda suke a ɓoye ma ba a san ma duniya ma ba ta san da kuɗaɗensu ba ka ji na ɗaya ba ana musulunta ba ana musulunta kano akwai maguzawa akwai wanda suke kiristoci suna musulunta da baƙi da yan jihar akwai kiristoci 'yan jihar Kano kiristoci ne 'yan jihar Kano suna jin yadda kake gadara kai ɗan Kano ne su ma 'yan Kano ne wani kuɗi wani attajiri ya buɗe a matsayinsa na babban mai kuɗi ya ce a ji a ta zuba kuɗi ana da'awa a kirawo su a fitar da su daga wannan kafirci a dawo da su birni su musulunci wace firamare ya buɗe musu wace sakandare ya buɗe musu wace jami'a ya je kulla alaƙa ya ce bari ya biya kuɗin station na ɗalibi ɗari wanda suka musulunta na rantse muku da Allah ɗaya duk wa'azin da ake a Kano duk karatun da ake a Kano duk ayar da ake za a Kano duk hadisan da ake za a Kano na rantse muku duk wanda ya musulunta in mutum ya musulunta wallahi sai an yi ta waiwaye to ina za a kai shi ina za a kai shi wa zai taimaka masa amma wasu ƙananan jihohi wadda ba mu ba suna da wannan tsarin sun buɗe workshop duk wanda a nan nan Kaduna akwai wurin da in mutum ya musulunta wata uku ne akwai gurin koyan plumbing koyan wayarin koyan walda koyan carpenter koyan koyan dinki koyan duk wanda ya musu sai a kai shi wata uku ana koya mai ana ci da shi ana tayar da shi kafin ya gama ya koyi sana'a za a ba shi duk a ci gashi da jari ka je ka kama sana'a duk inda ka ga dama ka rayu a Najeriya amma in mutum ya sai a Kano ina za a kai shi hizba hizba ma sun daina dauka saboda ba su da abinci dan hizba da yake da albashi naira dubu goma ya shirya wani rike wani wanda ya musulunta dubu goma ba ko dubu sha biyu haka ne duk ƙarin ƙarin albashin da ake wallahi ayyau gwamnati ba ta ƙara iya zuwa ba ya kamata mai girma gwamna lalle daga cikin sharaɗin cin zaɓen ka yi ƙoƙari ka ƙara yan hibba a albashi wannan yake nuna cewa kana son musulunci kana son addini na faɗa ina maimaitawa albashin yan hizba a jihar kano nawa yake a faɗa nawa ne gwamnati ba ta da kudin da za ta kara musu sabuwar mota ta 'yan hizba guda nawa ne take yawo a kano a matsayinmu na musulmi da gabaninmu musulmi Su waye ne 'yan hizba nan wallahi mana akwai dattawa masu shekaru saba'in sittin hamsin arba'in akwai matasa masu ƙarfi da jini a jika akwai yara akwai maza akwai mata malam yau fa ta kai ga 'yan hizba fa dai a zo a ɗebe su a kai su wata ma'aikata a ajiye su su rinka gadin ma'aikatar ko makaranta ana ɗan taimaka musu da dubu uku dubu biyar ɗan hizba yana aikin hizba kuɗin motar da kuɗin mota da zai kai shi ofis ɗin da zai aikin hizban ba a bashi ba gwamnati ba ta iya bashi ba kuma wai mu'assasa ce ta gwamnati in gwamnati bata bayar ba kuma ina attajiranmu mu masu kuɗin mu wallahi mota kirki ta arziki ta operation ba su kuma wallahi duk wata giya da kuka sani a garin nan wallahi yan hizba suke kama ta duk da kuka gaba a yawon tallan giya a garin nan da gurare wallahi malam duk giyar da ganta to ta fi ƙarfin yan hizba ne ta wuce ashe suna aikin da ya kamata a taimaka musu to in mu ajiye ma wannan ajiye ma gwamnati masu kuɗin nan da ke ba da zakka su ba hukumar hizba da zakka su ce a ƙarawa ma'aikatan ku albashi ga kuɗin zakan nan miliyan dubu a dan kakkara musu a ƙara gine-gine muna da muna da abubuwa da yawa waɗanda ba daidai bane wanda ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara na faɗi wannan Allah ya sa wani attajiri ya zuciya ya gina mana wani katafarin gidan marayu a sama na faɗi wannan magana Allah ya sa wani ya zuciya ce wai 'yan hidman nan nawa ne a mai da albashinsu dubu ɗari biyu da hamsin jama'a a fili fa nake faɗa a lasfika nake faɗa ba wai a goye ba ina fata ana fahimta gobe wani ɗan jarida zai kare karya ne ya ce ba haka bane albashin yan hizba dubu talatin ne ko ya ce min dubu hamsin ne wani ya faɗa a fili na faɗa kowa yana gani mu kuma yan hizban nan suna da muhimmanci a wurin mu kuma suna ba da gudunmawa kowa ya sani waye bai san hizba a Kano ba kowa ya sani da haka muna fatan a taimaka musu kuma a agaza musu kuma a taimaki ainihin mu'assasa din suna kokari dan hizba ma da zuwa yana bada hannu yana fifan da yake bada hannun dan hizba ya fika albashi amma zai zo ya bada hannu su ne a asibiti suna taimakon mata duk mace idan ta je asibiti tana neman gaida sai ga mace yan hizba tana jagorantar ta amma wallahi ba ta da kuɗin motar da zai mai da ita inda take mu gyara ga ayyuka na kashe kuɗi na taimakon addini amma ba ma iya yi saboda wani abu ne daban a cikin rayukan malam inda aka ci gaba malam foundation ake zuba wa kuɗi biliyoyin kuɗi kuma wallahi ƙarya ne mutum ya ce ba amintattu wallahi ai kana da kamfani kana ronin kamfani ina ka samu masu amana da kai maka ronin kamfanin ka sai abu in ya zo na addini ne sai a ce ba amana ha ya business din ku ake samun amana yanda kuke haƙuri a business din kuke zuba kuɗi wasu su mutu wasu su rayu ku zuba to addini ma Allah zai muku albarka duk wani masallaci da ka sani a garin na wallahi yana kan bara da roƙo kuma in ka je sai ka ga raunin masallacin ko muna da attajiran muna da masu kuɗin in kafin ya mutu sai an yi ta neman taimako in za a yi fenti sai an ta neman taimako wani motar saɗai da yake hawa yake zuwa masallacin billahi azimu kuɗin ta za ta iya rike masallaci shekara goma nawa ne albashin ma'aikatan masallacin kuma nawa masallacin ma yake bukata akwai fa masallacin da idan an yi magariba wallahi kashe wuta ake saboda babu kuɗin kati da zai iya kaiwa isha'i sai a ce jama'a kowa ya haƙuri kowa sai ladan sai bi yana rarraba mafici saboda sauro ana so a yi zikirin amma ba za a iya kunna wuta ba saboda nefa kati ne duk ba a cikin wannan rayuwar muke rayuwa wai muna karanta waɗannan wai hadisa zalunci ya yawa a cikin mu da son zuciya da kin aiki da gaskiya kowa kawai ta kan shi yake yi kawai abin da ya ga dama shi yake yi addini ba zai ce yayi ba shari'a ba za ta ce yayi ba to Allah ya faɗa ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama ya ku bayina na haramta zalunci a kaina Allah ya yi shela ni a karan kaina na haramta yin zalunci kuma na sa shi ya zama haramun ne a tsakaninku wala ta mu. kar ku yi zalunci ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun illa man hadaytu dukkan ku batattu ne sai wanda na shirye da shi fastahduni ahdikum ku nemi shiriya ta in shirye da ku ku nemi shiriya ta ku nemi Allah ya shirye da ku innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya ibadi kullukum ja'i illa man af'amtuhu ya ku bayina dukkan ku manyan wata ne da attajiran ku da masu kuɗin ku duk manyan wata ne sai wanda Allah ya ciyar da shi duk wanda kaga yake wasa da kuɗi ko yake hada hada da kuɗi Allah ne ya ciyar da shi ba wayansa ne ya bashi ba Allah ne ya bashi amma abin mamaki ya zo na yi wa Allah ruwa. talauci a cikin wannan al'umma talauci talauci talauci kullum mabarata suna yawo a cikin suna neman me za su ci ma za su sha babu abin da za su ci wallahi akwai kesin da aka mana wani gida wallahi wata mata mala dusa suke ci da yayansu dusa wallahi dusa haka za ta tattara sai aikata matar aure malam ta fita tana wankin kuɗi a garin nan mata aure yarinya budurwa ta fita tana tana aikata ta kasa shiga sakandare ballanta na jami'a ta isa ita yar waye abinci ake nema me za a ci tukunna ai subaibin ba amma kuma a gefen gidansu akwai babban attajiri 24 hours inji yake kunnawa ya hau motoci masu tsada in ya zo wucewa talakawan nan su ta tsugunawa suna gaishe shi amma fa ba su da rabon kwabansu a shekara haka ake rayuwa ya ce duk kuma yin wata ne sai wanda na ce fasasimuni uta'imkum ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku ya ibadi kuma arin illa man kasautu kowannen ku tsirara yake sai wanda ne mai sutura fastaftuni aksukum ku nemi suturtawa ta ni in suturtar da ku ya Allah ka suturtar da mu ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an ya ku bayina kuna yin kuskure dare da rana kuna kuskure kuna kuskure dare da rana ni kuma ni ne mai gafarta zanubi ku nemi gafara ta an gafarta muku ba mai yafewa in ba ni ba wa ana firin zunun fastakiruni a lakum ya ibadi innakum lan tablugu durri fa tadurruni ya ku na ba ku isa ba ku cuce ni ba na ku cuce ni ba ku kai ba ba ku isa ba ku kai inda za ku iya cutar da ni Wa ne mutum Allah yana mana gani na ku cutar da ni walan tablugu nafsi fa tanfa'uni ba ku kai inda za ku iya taimako na ba ballantana ne nemi taimako ku taimaka mini ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya ku bayina na farkon da ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku gaba ɗaya. kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum suna kan irin zuciya ta mafi tsoron Allah daga cikin ku ma za da zalika min fi mulki shay'an inda dukkan ku za ku zama kuna da tsoron Allah duk duniya ba wanda ya kafirce mini duk duniya ba wanda ya mun mutulci a ce an yi min biyayya to kar ku ɗauka wannan din zai kare ni da wani abu kuda da farce ne a cikin mulki na biyayyar ka ga Allah baya ƙara wa Allah wani abu dan bai da bukata a wajenka ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum ya ku bayina da ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku kanu ala afdari qalbi rajulin wahidin minkum to zamanto suna kan zuciyar mafi fajirci a ce duk kun zama mutanen banza fajirai kuma wanda ya fi kowa fajirci a ce duk gaba ɗaya sun zama number one a fajirci duk kun mutunce mini gaba ɗaya ya ce ma na ƙasa zali kafi min mulki shay'an ya ce wallahi ba zai tauye min komai a cikin mulki na ba ni ba zan taɓa raguwa ba don bawa bai ni ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu qamu bi sa'idin wahidin dukkan ku mutanen ku da aljanun ku farkon ku da ƙarshen ku ku haɗu a wuri guda ɗaya fasa'aluni ku tambaye ni fa ataitu kullu insanin mas'alata kowane ɗaya daga cikin ku in bashi abin da ya faɗa differently kowa shi kadai in biya masa bukatarsa in masa abin da ya roke ni ya ko bayina ma na kasa zalika min ma inni ba abin da zai tauye daga abin da yake wajena illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr sai dai idan a ce allura in an tsoma ta a cikin kogi aka tsamo ta za ta iya rage kogi da wani abu to shi ne kuke tsammanin za ku iya ragata da wani abu ku isa ku rage na da komai ba ya ibadi inna ma hiya amalukum usiha lakum ayyukan ku ne nake gididdige muku ba nake kuma lissafa muku thumma uwaffikum iyaha kuma zan cika muku ayyukan ku ba wanda zai azan tauye shi Allah ya ce kowa sai na biya shi duk wanda yayi abin alheri wallahi sai ya gani haka kuma wanda ya aikata sharri in bai tuba ba shi ma sai ya gani faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya ga alkhairi ya samu alkhairi ya gode wa Allah ومن وجد غير ذلك ومن وجد غير ذلك ولا يلومن إلا نفسه wanda duk bai samu alheri ba sai ya zargi kowa kansa kaɗai zai zarga wannan hadisin ba sai na muku dogon sharhi da bayani a ciki ba sakonsa a bayyane yake kuma a fili yake fatan mu Allah ya samu cika da imani ya samu gane daidai kuma ya raba mu da aikata barna da kuskure Allah ya hada mu akan addini ya raya mu akan musulunci ya kuma dora mu akan imani ya samu cika da kalmar shahada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 a daina takura masa ya ce to me hukuncinsa hukuncinsa fasiki ne yana kin aikata abin da yake ya zama wajibi dole a kansa kuma hukuncinsa na biyu ya shigar da kansa layin tuhumar munafurci dan annabi ya faɗa a cikin hadisi as-salatu salati alal munafiqin sallah da tafi kowace sallah nauyi akan munafukai wanda ba sa son ta sallah asubahi da sallar isha'i duk inda munafuki yake baya son zuwa asuba baya son zuwa isha'i da haka duk wanda yake ga yana da wannan matsalar bai fita asuba ko isha'i baya so to wannan alama ce ta munafuki. ku ci gaba da taimakonsa don kada ya halaka kuma dole ne ya tashi ya sallah tun da ya zo duniya ake ci da shi ake shayar da shi Allah ya bashi abin da ya bashi da dole ya Allah kuwa in bai bi kuma zai je biya bashi Allah ya kare mu ko kuma aikin da kuke yi da awa ne kuke yi ba aikin banza kuke ba manzo Allah ya ce Allah ya ji dan matar da ta tashi mijinta ya tashi ya sallah ba ma su ba ya tashi ya sallah bai tashi ba ta zuba masa ruwa Allah ya ji dan matar da ko mijin da shi ma yau matarsa manzo Allah da kansa yake tashin matarsa da kansa a gida mata ya tashi su ce ku tashi ku sallah Sa'id bin al-Musayyib sayyidu tabi'ina ana bayani akan falalarsa yace wallahi ya shekara 50 bai taɓa rasar jam'i ba 50 wallahi ya ce ya ɗebi shekaru masu tsawo bai taɓa ganin ƙeyar wani a masallaci ba in ba ƙeyar neman ba ya ɗebi wasu shekaru da yawa a cikin hamsin ɗin nan ladanin masallaci ma yana riga shi zuwa sayid ibn Musayyar. musayyab Sayyidu tabi'in to kaji bayan Allah na ƙwarai akwai wani sahabi shi ma da yake faɗa yace shi ne ya rasa sallah aka ce to lokacin da aka yi yakin kaza kaza yace ta ranar da aka yi yakin nan ina cikin masallaci na zo na kuya ne a bayan fila ina nan kwanan nan wani mutum ya zo mini wuri na wata fatawa ta kawo shi cikin magana da muke ce malam ina so in shaida maka yau a iya lissafi na yau shekara ta ashirin ashirin tun da na dawo unguwa kaza wuri kaza wallahi ban taɓa rasa sallah asubahi a jam'i ba na ce a'a ba ciwo ya ce wala Allah bai taɓa tura min wani ciwon da ban fita asubahi ba bai taɓa yi min ba kuma ban taɓa makara ba Shekarar ashirin ɗin nan kullum sai na je sallah na ce tab wannan ai kafin limamai ma da yawa ba za a haɗa ka da su ba da haka ku yi ƙoƙari wa fi zalika ta na fasil sun wannan yace da Allah malam kai mun bayani akan falalar zama a masallaci tsakanin magariba zuwa isha'i wani irin lada da bargo ake samu idan mutum aka yi sallah ya zauna a masallaci ta ai ai wannan lacca ne mai zaman kanta ai me zai yi ba amma dai a takaice ina maka albishir cewa daga cikin lokutan da idan bawa yayi addu'a Allah yana karba akwai wannan lokaci bayan magariba ba sannan kuma duk duniya duk duniya duk inda ka san masallacin musulmi yake a duniya in Allah ya sa da akwai wasu bayan Allah a cikin masallacin suna sallah inda dai aka ci gaba aka waye insha Allah ana raya masallaci lokaci ne na raya masallaci kusan ma zaka iya cewa an fi raya masallaci magariba zuwa isha'i akan raya masallaci daga asubahi zuwa rana da bijo ai shine ma lokacin zaman masallaci kam ko dai a raya shi da karatu tuka ko a raya shi haka kawai mutum ya zo ya zauna yanzu ba irin wannan masallacin malam kai alwala ga gurin alwala ga banɗaki ga iska ga komai ga haske ga ƙur'ani na karatu duk an ajiye maka ga tsafta zama kawai za ka yi kai ko karatun boko ko na addini ko na abu kawai kana zaune a masallacin falalar shi ne annabi ya ce duk wanda ya zauna a masallaci yana jiran wata sallah ta zo za a yi ta rubuta masa ladan kamar yana yin sallar ne yanzu nan ba mun zauna mun yi magariba ba kuma za mu yi isha'i tun da muka zauna inda mala'iku suna ta rubuta mana magariba magariba magariba magariba magariba ana ta mana wallahi duk sallar da ka zauna kuma haka yi saboda ku akwai falala mai tarin yawa ka dai dage ka tai duk wanda Allah ya sa ya dan samu lokaci yake da dama ka zo masallaci ka je ka zauna a bakin titi sauro yana cizon ka da ka je ka zauna a ɗaki abokanai ana ta surutun manza in ma hada awa ɗinka ne ta da ita masallaci ka zauna kana duddubawa in ka gaji ka dauki qur'ani ka taba kai wasu ka ce Allah ka zauna mun da abin da na karanta wallahi sai rayuwa ka ta daɗi ka je ka tambaya duk ɗaliban da suka rayu a jami'o'i wallahi suke da alaka da masallaci sun fi albarka a rayuwarsu kuma ko mulki suka yi wallahi tallahi sun taimakon mutane ai wane muna haduwa da shi a masallaci duk saboda ba za ka taba manta masallaci ba duk matsayin da Allah ya baka yanzu wasu a cikin ku gwamnoni ne wasu sanatoci ne wasu sarakuna ne wasu manya-manyan shugabanni ne wasu shugabanni za su zama na jami'o'i ko na wasu kwalejoji zaman ku a masallaci ku ibada bayan kun yi lakta kun dawo me ma za ka je ka yi ka zo masallaci ya kuma ka ya fi daɗi sai rayuwarka ta yi kyau Allah ya maka albarka ya ce um, da Allah malam din hadisin da ka zo a karantawa ka rinka faɗan lamba saboda akwai waɗanda suke zuwa a makare don su lamba nawa za ta tashi insha Allah zan yi kokari daga wani sati zan na kulawa a ni ma yau aiko mun tawa kenan tambaya ta anan ne malam me hukuncin kafiri da ya musulunta amma ya ce shi da zai daina shan giya ba <laughs> ya ce a iya karɓansa a hankali ya daina ko kuɗi a sallame shi <laughs> a hankali za a yi masa hankali eh, shi shan giya haramun ne zunubi ne cikin zunubai da Allah baya amma da kubaran mana shi ku kore shi ai wanda ya karbi kalmar shahada ya rinka shan giyan a hankali hankali ya daina insha Allah inda cewa yayi ba zai sallah ba to ba za a yadda ba amma ba zai daina shan giya ba wannan a karbe shi a ce ba komai kar a ce ya sha giyan a ce yayi kokari dai daina wani ya zo ai yace shi yana so ya musulunta amma gaskiya ga annabi yace shi ba gaskiya ba zai iya daina zina ba sai manzo Allah ya ce to yace ba za ka bar zina ba bai ce kare musulunta ba a hadisi annabi ya ce to amma yanzu kai za ka so a yi zina da mahaifiyarka ya ce a'a ka ba a'a yarka ba a'a addaka ba a'a ya yi gomarsa na kusa da shi ya ce a'a baya so baya so sai annabi ta ah, to ai wanda kake zuwa ka yi zina da ita ɗin ai ƙanwar wani ne ko yar wani ne ko uwar wani ne ai yaya abin da baka so a yi maka kuma kai kana so ka duba siyasar da annabi ya masa wajen musuluntar da shi dan haka idan kun duba abucin kalma ko da zai kafa muku wani sharadi ku yi hakuri da sharadin da zai kafa muku insha Allah ya musulunta din hankali hankali ya daina wani ya zo ya ce ba zai yi sallah ba sai manzon Allah ya ce la khaira fi dinin la salata fihi ku gaya masa babu alheri a cikin addinin da duk ba a sallah babu alheri cikin wannan addinin kenan ba zai yi ba malam dan Allah yana so a tunatar da ni wani zikiri wanda ya fi falala a gurin Allah. Maza Allah yana faɗa cikin Sahih Bukhari Kalima ta ta kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil ta habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallah al-azim wannan ne zikirin da ya fi falala kalmomi ne masu sauƙi ba su da wahala subhanallahi wa bihamdihi subhanallah al-azim sannan sauƙi a harshe wajen faɗa ثقيلتان في الميزان ما سنوي أميزاني أسكيلي حبيبتان إلى الرحمن كما الله ينا سنسو سبحان الله وبحمده سبحان ya العظيم duk ما da باعلا ابن تيمية يا مكانا يتي دك إبادة kai zikiri با أبن da wahala, yanzu da ka zauna nan, نم watakila muna karatu kai ta astaghfirullah astaghfirullah kai gumi akwai wanda ka taba gani yana astaghfirullah yayi gumi akwai wanda kaga yana subhanallah subhanallah in dai zikirin sunna ne ba na bid'a ba a ce yana gumi ka taba gani a'a ya ka bai wahala akwai wanda kaga tsaba karatun qur'ani yayi gumi a'a sai dai sai dai da in ji profesa ina ba da ana fahimta me da in je gona akwai aikin zama kai ta bugawa amma wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jari min al-qawli min wudu wal asali ayi a hankali in za a yi zikiri ana yi ne cikin nutsuwa ba a hayaniya ba a kiran Allah da daga sauti yanzu kaman babanka kana kiran kana ce gode gode gode akwai hankali a ciki akwai inda aka ce mu daga sauti in zamu kamar kiran sallah an ce mu daga sauti in zamu yi karatu mu daga sauti duk inda ba shari'a ce ta ce ka daga sauti ba ka daga sauti to kai ne shi zikiri ba inda aka ce ka daga sauti sai dai in kiran sallah ina fata ana fahimta tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa wani lokacin muka rasa jam'in sallar la'asar idan muka muna lectures ko muna practical shin da Allah akwai wata hanya da za mu iya yi domin kaucewa hakan eh akwai hanyoyi yace Allah ya saka maka da alkhairi na farko ku tattauna da shi lecturer sai ku same shi cikin nutsuwa da girmamawa kai ne professor muna godiya muna amfanuwa da karatun da kake mana muna jin daɗi Allah ko za a ce maka mana wurin ka samu wata wataƙila in mai fahimta ne ya rinka rage muku minti goma zai iya yi cikin girmamawa zai yi a ba zan yi ba ba zan yi ba ba zan yi ba ya ki yarda shikenan idan ya gama sai ku haɗu ko uku ko hudu ko biyar sai ku yi alwala ku je ku yi sallah kun ina fata ana fahimta sannan kuma niyyar da kake da shi kana so ka yi din wani uzurin ya tsaye da kai baka zo kai ba Allah zai rubuta maka ladanka zai mashi ya ta'ala ubangiji ya samu cika da imani ya sa aljanna makomar mu ya zina iyayen mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh